irkema yardanna irgbe hennoyo irgbe ilaro tukunten na batume kpari bineni peitere kpema dabu irise ka irbe na tuba irizen hekon yo para kuna na para banna kulu fa mefa kuitere kpema charo yo zaganna kakamme dan babu kweyo se wa wakayo injinan narmana dini o bineni peitere kpema kaniyo ci hunan zebu ka aljannacin sefu iri oka iri cinni banna kpeitere kwe ama iri benna kokoro henno kagamu katarte iri kuna bai fodi senna kalimatu la ilaha illa allah iri kuna ba ifodi mene an duniya hene allahumma ya rabbi amin ngadi banna atauba jama ilnorpe kpe be rici amana qur'ani jirmante kuna ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر no arsilamayo akwai teregono ko nufuru na ka no kuna borfoyo manani ka tunu ka bara cekweyo ka mbogun hansinar silama jamayo ce ko kwenna ko kogun foro na daidai ko hungun se haifa kurka bara meriyu kabara kabiyante arsilama tere kuna abongon ngal norkwe yara kaci kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar no ya bara fi sontume al ummuka injina kaka kuna no bara no zanga ham fi soyo yeri kuna no bara fisonteno al'umma kan gina ka kano se no ya bara circiu no circi teredi no ba kano cere ciba daidai ko cere furun nara ko hongu cere se haika siriyo ko meriyo rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nindina dukaci la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yu'ajjilakum bi'iqabin min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diya jirmante diya ciya a tilasino wo cere ciban henno ko cere forun nara wa hongu cere sai laro haifa kurka meriyo adini kuna a barano tilasino deno ka motam ko cere guna to cin maci a fe to rasulullahi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a na ci wati moro a cin niyo ce ne me peitere kwe bar haika na no kulu peidi hanga cin nin na no kuna fuyu sa buse sadi bano ka tunu ku mare nsuno no hanga biri musumma matanuse rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نندنا دوكاتشي من راى منكم منكرا فليغيره بيدي فان لم يستطع فبلساني فان لم يستطع فبقلبي وذلك اضعف الايمان او كما قال صلى الله عليه واله وسلم نوكنا وكان حيفك ميري هوني ارسلام يوغا ارسلام يهونو يكونا ارسلام تريتشي نبونغو nga pedi da na iko antunuka iko ciba kamme ngene da sinna kamme iko andele iko lo ngano ansinninse amma lakar yeti debi na duka sinna dalle iko ni an gaibine kuna ngadi de kwe ko barano imani bogo domin a ga gai abine kuna no ko bare abongo se ma'ana ihenno amma na hennani jamacin nise aga da bici imani ba nono ngadi bo matere na imani sai ni kuna amani annabta faji fa kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المؤمن القوي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم dia jirmanta dia ciya kacar sila gabi konin na bo makuru pai alkhairi gono nga amma kuna gabi koni cere dia biseyo nganga nori pe ba kabisa bo mawo atauba jama haikaga iri barin sin nga ya bongo fo na jamayo ka nkuma kagono ko bine yeyo ba. gomini fo ka irikwe tense ngwene irikwe bine chi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كنسي نغوميني irikwe ngwene na kwe itere ngwene sisibi mayo hinigono no arsilamayo Wa wabar haikanu na bine yayyo ci na gomini arsilama tere noya sisi bi mayo rasulullahi noya sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya boro irpe nan gomini arsilama tere nga bandan annabi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man al umma kuna ma dallan mabine ci ba. wato su bar haikan na bine bibite ba cene cene mabbe fa karpe na gomini tensi gomini cinniyo kan cinni kunani ngal norpeypey ɓeeri ci likay la tasaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum inna allaha la يحب kulla mukhtalin fakhur kachi woka n hayfo gaare n haydi fitin kammen dwara ni kwe masu bine bibite wasu bine bibitte haifo kano don tama ba huro no kamme nga fitino ga haidi bongo wasu bine bibitte yano bine no ka aka kwe bara kwe tere kwe na gomini teno useni hai kano gare nga no twaga irpeci wasu farun na nindi chara nchi bine yeyo wasu farun na irpe su bawo kayon faru ko dimbongo irpe masul damun kuna to bongo na jamayo di mo kaya siri mangono ko tedi ahiman na bine yo fono ka akpe ko latiyo na burkon siteyo na dini burkon siteyo na dini bine akpe ko barano huniyo tere kuna ngano ncheridda to de bine ka bara chere mondon tere kuna nga burkon site na dini ni to de ya cheredi ape barano kefiltere bongo kefiltere tontoni de ya siyo a hima irin ci haikal da jama'u dila karye ta ga nga ya ci tete ka bara mbiri ka beni tete di biriyo banna bine yo ka bara bongono na jama'i digunu ko ciba ngaya ci br nasara ne kuna bloc républicain ci ne kuna ni kutlatul jumhuriyya aw kutlatun jumhuriyyatun akwai ko barano ganna kwato yo mo fono ka kwe ko bara yasi bon wonon na jisi karukati bloc républicain to deya kan na abrege wato na kunkuni ka noma bl deya bongo di kan ga na jama'a di ngoru ko bine yeyo ciban na ka br kpe mo jine haika br gare atwaga deya ngan na yeti ba nara ba nara to sadi more ngan gono ko ba nara di fasara na br er yeti la rubuci ne kuna sadi more karu ka gono ko bine yeyo mowo ya siten akwai hunu siya akwai hunu adini yayayo akwai hunu horeyo na irpe mecin irpe mariyo nan kurpe kosu kanam cineo an huru mbine moyo kuna annabara huru in hannu kuna no sai ma mbine funsu irpe mana mama chino amu bara mayo henno mayo ka banka amade mayo ka bakwai kan milani no irpe pe beri masuna manhuniya da yan alfadi nano bon wadi agun ko faji a jama'a di se ka ba naradi barru noya barra noya eh, abrar noya to de yangan duka kana ay kal norpe gunu ko albarru senite na al-abrar inna al-abrar la fi na'im kalla inna kitab al-abrar la fi na'im nano ya kape fala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al beri mabon wadi kosu ka jama'ayu kan kuma na mefon nan gunu ko te yarpe man kosu danan kosu ka beni irga peitere mare annamun mabaika na tari ta peitere katuba ka tuba ka do kana ta ka yara domin safo kuna yano irima borfonga bongo chika te ngano marsa kanganna kweche eh, monsieur le président talon to de ya talon di nganna fasara ci te di ya da tahir ya basinka tahir boroka gayu me a gayu irin ye rasulullah do dari barar salamu do mar salamu na gud ko sinina il nor pay pay ci eh rasulullah ci de sallallahu alaihi wa sallam لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كاجي بروسي كنا نهني أما القرآن تتبو سيدي وكا جيو الفا يذكر بيدكو بي القرآن كنا النوربيتي إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس ديا وكا يمبرا wace taifeyol norpepe beri se nsu gayu marsa kan su gayu di hini gonon ba hini kal qur'ani tatabu sadi de boro na kabarat silama ba mu fono boron bara huno cere cine kuna yalan ba hini ka no gayu ka to yani nindi marsan ba hini kal qur'ani no ase kalla nsu tutu kanu ase na cere bongo beika hini singa senga mal qur'ani koto to ama nga boroci haika anano ma ka bara geyani meno irin hamburul norpepe beri irin hamburul norpepe beri to irin yayi alfawo na jamadi mo kaya si ngoru ko fajidite sadi irin duka kware te chene chine dibongo nga ya chimete larbu chine kuna ba naradi ka ana coka ce barra da barru haidi bongo kusunjina ngana saripe ko barano barara ba ra ra de wo cerbendu kabano br de ba nara ba sinka bar cere shadda gono nindi do rahin kaya di ba rara bi mana brr cinoyodin na cere tamko wonga bara br marsanga arsilamatere kuna kalimo wato modi cere bara brr da ya cinye yodi ciro na cere tanko ba cene cenen su maniyo na cere nan fasare yobon wana chafo br bimana block republike nga br hinkante la arbu cine ngweno ka cere bara barara cere kwe ko barano barara a anan hen note abin na ta fasara na nan na ra sin mene zaka na hinkante kuna ngano ayai shadda ngandu ko ce barra a anan hen note to sari more nga fasara yuka barra bi wa'dihi ay waffa bihi ana mana alkawal to ni barra albay'u dai ka abori ngana ce khala min ash-shubhati wal kadhibi wal khiyana ngano daidai ka nera ka bara kushkure na gona kushkure siya kuna tangarisha kuna yano zamma sa kuna da ya daidai kanera ka ko moriyo na kushkure na tangari na zamma sai mace barral bayul dai kanera di abori barra Allahu hajjahu ay qabilahu iri pena a hajjita se ngano de boro na hajjita kabeni ncinci hajjun mabrur haji di maci tante anci haji fo ka bori da ya barra Allahu hajjahu irpe na hajjita se barra Allahu qasamahu ay ajabahu ila ma aqsama alai, borhen no ka rasulullahi cincina kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam turubar borfoino ka din zai ka take haifa bongo irpe bine ganan seno deya irpe na zeyo ka zeidi gana se boro hen no irpe waliyo se nino nindi abannani bormaci barra fulanun rabbahu tawassa'a fi ta'ati barra fulanun rabba ay tawassa'a fi ta'ati ngano ana nor pe pe beri gana pe tere pe gano kuna ngana jesetam watana bongo wadatani pe gano kuna barra fasara kuna na o بر والديه أي توسع في الإحسان إليهما ووصلهما فهو بار أنا نيان نابا بغانا نغانو كا أموتو كا كم متم أنيان نابا بسي ndobu yokuna kwene ngana hore ana nyan na babe di dobu na bo ana lati na bo kasugu moran yo na bo ba chene chene se magara berka chi hen no te pense fa huwa bar to sadi a mana tutu a pluriel jam'un waya barara awin mace a barar barara a kuna no il nor kwaikwai bai rici kiramin barara malaikai da kiro bara no halitta jirimante ka in gana bai rice ka su fafe yon nan nor kwaikwai cene cene bene su ga sabu il nor kwaikwai duka ka borhen nusinite innal abarara lafi na'im wo kayo mbare hen no te peyo arsilamo yo kuna torodi lalle ngono la karkan yo me ngono gomini kuna za duniya ne irin dukoto lahara irin norkaidu ka kaci kalla inna kitabal abarari lafi illiyin boro hen nodi arsilamo yokuna a ntile yo bara a, a teke yo bene a teke yo firifiri girma karfe tense gordo kan gonna na kai tere kai do akunu samai kuna dai burba ka haiwa fasara no amo bara duniya mene siyasa cine kuna wallahi akwai ci dirgoyo ba mon fono boron bine yei ba zaka fono boron bine yei ana himan matiki dariya an ka hunu zangan gurko burkon siten nan mena dini nan norko me cine yo za ko burkon siten na nan mena dini za ga yaye? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da dini ba ka bar kaciya jamar kai marci tambon kanu da irbaka barru di bongo brd ka cere fasara no brr ba ra ra mba yo gona kuna domin a mana verb no ko conjugué ko ga te barra barra barra barra a pasena, passé na a présent chere no yabarru di mona mana masdar ngano eh, à l'infinitif verbe ni gono à l'infinitif chel di ngano barrun barra barru barran awi mati barrun a masdarna irinka abongo maga albarru badi mabara na fataha a fasara mani albirru badi na kesara a fasara mani alburru badi na dhamma a fasara mani deya barra eh, barru birru burru fasara mani mani no to sadi meta te katte br foronku mape ka foza alhari ko hura dini kuna jamarin hamburil pe duniya ba jiri marje boronte a kuna hannu guda fonsiya kuna no ba jiri marjenta kuna sakan guna kuna din hano duniya burugun te din huna kuna za hannu ka in huna kuna da duniya buru curu hunun sai niko mojine haika gunu mfaron kucine na irin ka fasara yi diga albarru ihen no tekpe mana pitere peci innahu huhu albarru rahim ngaya bara kwe ifo ka ngagu ihen no meyo se arsilama hennuse arrahim nganga baran seno sisibi tu tu mama kpe. jama arsilamatere sennino cinocere sin na alaka na irimene hunoyo senniyo arsilamatere no wallahi da don na latin arsilamatere cine irina barhay kari ba ici ama arsilamatere cineno arsilamai e masu kama cineyo takayo ko tamazanga daidai no a teyo narmena jini ba cene cena su daidai teyo narmena jini il nor kwe barano albar pe no ka baran hen no tekpe na ngane hen no ditu kuna bani yu arsilamu yo kan na ganase sadi more nga baran se arrahim sisi bitu tu mama kwe to sadi la harbu cine guda guda di kuna albarru huwa al-ardu al-yabisa galla kogonon ceya zankal norpe kwe berici zahara al-fasadu fil barri wal bahr sarayo a ci haika honne me kpare bongo na te kukuna ngano ganna batume kpare amana albarru tekun amano albaharu da ya albarru ganna kpare ne a mana tutuma cere mana ngano burur a amene tutu mana burur to sadi more deri hunu fataha ngado ngano barrudi deri hunu irin ka albirru da gonna kasra a fasara ma a fasara noni alkhair ihenno a fasara ko no al ihsan ihenno teyu abogonol nor pepe beri asenni kati wabil walidaini ihsana nyanna babe sen ngajisika kuma ihenno teyu n fo ŋa ci wabil ni husna nyen na babe sai hen no tiu jama albirru noya to mar salin ka alburru don man do don mado kan me ka baci bu ana bara ba aben na bara bi a bara no burru alburru hay kan ceya larbuci na kuna habbul qamh ngano alkama hinze gre grandi alkama ngana grandi wato ngano haikan bodo bodo ten na bodo bodo hamini angane hinze ma andukocin na hamini alfayo ngano nche alburru to sari moraini dan kaci ibnu burra alkhubz burru di a ko bodo bodo non ya domin ganna ngaya na bodo bodo hai bodo bodo hununo alkamadi a ang'wene gure dɔ marisa dee cinɛ ka o jisio ba bi bu madu kaduwa rrr ka na bara guda afọ rararanu rahin kano sadi meta batekate no boro ma fasara ya meta batekate boro ma fasara ya ilkai marko su kamar su sibi jama de abara, bara irimar kpare kaltewo a huru ma kwese wallahi bongo di chere, a hura se domin a bai ka bar bai peri haikayar ciwo kurfai a do a bara no lelonte domun wo ka hini ka br fasara barru wallaha gonna cin ni o kurbe yu anaci irgonu kuga a mene bortere tatabu pace ne adini cine bongonor gun ko senni nga bineri kamunano haikari bannar silama jama'a kulu pay amo gunar silama jama'a dikuna ngano kanso angwena adini khasarati ibn baz rahimahullah kanna ha bor fosinni ka wata da cinko kana ayoyo na cine fuyo na adini mene tem yo ka cinko gun lolo abina ga ciya awa ga ta yadi kurpei min babi dhahik wal mizah ade bamboro harani no e juste ade bara burkonsi façon wato ba se tere ba se tere ta kafo yanu alfa no bai meta ibn baz chi de boron guna fatawa sheikh ibn baz kuna ndiya fajo atutuno kache hadha la yajuz haifo zanga ya taka sun himayu wa hadha munkarun nga haididu kabara bara wa sahibuhu ala khatar nga pegono gono danger bon agono danger bongo wa in kana qasduhu alistihza biddin yakunu kufra kati de anu fi pe ko barano yo na dini wato burkwansi yo adini yeye yayeyo kati a barace filtireno intaha alfa alfahamu ne kware ni de ya demo ka ya sin na faji yo tete akwe ko bara burkwansi na ngoro ko tenna haidi bara barace no. ama alfa ne tutiyo bon alfa na cin barace filiyo haikan gono ko diya bara ci filtere domin borohin ko ci filtere fo te kasu bai to den na bai yani nga takiri ma mapara na se abiya se na da a se ka be ni nga de kai ka haikan ga baten waya sadino ci filtere gora bon amma bongo na bar ci firjina jama'a yodi nan bongo na bar ci amma haikan gor ko di den nufi barano ma burkon siten na dini mo waya su ci filtere na sadi simma gari na riddate hunar silamatere kara de boro ka hunar silamatere kara ni il norpeci la in ashrakta la na amaluk wala takunanna min al khasirin din ka hore kariddate bai kuruci konu domin na haifa zaka tontonu nan norpeci bi la haram maka kai kugunu khasarante kuna irkai mariyo na jama'a di kurpeci afaji mai wiyo dogo a hinikate buru mamma moka ya silna fajio tekute mayo mani mani ngadi chere boro mene na turi age kabara ya el norpe na senite ya dinga do mba iri kurma mamefo borfo don su mamani ngan de no ben ba senioro kame borfo don su seni mani mani iri mayo na senioro kurba no mefo amanga ya ajisia da borkurun na mo kaya sa ba ma borkurun na mo kaya sa ba sai ni mo borkurun na mo ya sika bare ya ji borkurun na mo ya sika de adebalo to amani bonwadi ka akunu ko faji na jamayo di ngunu ko bine yeyo ci bannara mefo abongo fo faji no faji o irna borfo ngare amman ngadi irbine na borfo ngare alla sabu cine diga bonwadi wo sabu wallahi sunan amanin sabu yo man fufu wo kanan zirgi sunama zirgi man duru ama awa man mera borfoy corogun honne bor hen nono kan takasi wallahi ya borfoy gun honne boro laro borfoy gun honne no mabota teri nga borfoy gun honne masa busi borfoy gun honne no wali irke mene nga borfoy gun honne wali setan mene ase a cika mbongo ya sai mbongo ni a gun mbongo bi irke mene mbe yo banna haika bacin sai no ba ko gafar marenga wallahi hune a mene denja ngano deboro ka ko tamyo gana yo na sabu binni binni nsu ka bei nkuna ifadi kuna nka ko gonu hunde mo beini ilnor koy koy beri ci balil insanu ala nafsihi basira boroga bongo bei sansa sansa sunan borfama nzamma sunam nguri kurpe mabara mabahe na harimo kani yonse haikaci abon wonon ko karikanam haikan baci a motsa wannan irpen nadia yarda ce jiyu da hali ka barayan mai fare a hinikate na mecino kanan foron kufi son na anna yara ka hurunse amma mu be han guda fo jamadi kuna ngun kano kan sam man nor pe pe beri do de geni sen be man be guna su jamadi guna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا والله تعالى اعلم بسم الله والحمد لله